وقالوا لو شاء الرحمن hum عبدناهم ما min بذلك in hum illa هم الا يخرصون سكتي suna masu kafa hujja da ƙaddara da Allah ya ga damar kada mu bauta wa mala'iku da ba mu bauta musu ba kasancewar ya ga damar haka daga gare mu sai ya nuna ya yarda da hakan to ba su da wani ilimi akan wannan magana su ba kowa bane face makaryata